Jama'a salamu alaikum. A ranar ashirin ga watan Maris na wannan shekarar, muka fara kawo muku shiri kan batun wani mai suna Nura Suleiman, wanda mahaifinsa mai suna Alhaji sulaiman mai bayar ya rasu a garin Bauchi a watan Satumbar 2014. Marigayi Alhaji sulaiman mai taba ya rasu ya bar ‘ya'ya ashirin da biyu maza da mata, da kuma wata matar da ya aura to amma kuma ba su taɓa haihuwa ba mai suna Laraba Gambon Alin Kano. Kamar yadda kuka ji a cikin wancan shirin, Nura shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Suleiman ko Nuruddin Suleiman ya yi ƙorafi a cikin wancan shirin da kuka ji cewar a bayan da kotu ta raba musu gado, har shi da wasu ƙannansa mata suka sayar da gidan da suka gada, sai wannan yadiko tasu tare da haɗin kai da kuma taimakon wani mai sarauta a Bauchi suka ƙwace wannan gida nasu bisa hujjar cewa ita wannan yadiko ba ta son gidan da kotu ta bata tun daga farko daga cikin wannan gado shekaru biyu kafin wannan lokaci. Wannan batu a yanzu an warware shi. Matsayar da aka cimma ita ce, shi wanda ya sayi gidan gadon da aka ba Nura da ƙannansa mata, wato Alhaji Yusuf, zai karɓi gidan saman da tun farko shi ne aka ba ita Laraba gambon Alin Kano, sannan kuma Jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya ciro kuɗi daga aljihunsa domin raɗin kansa har naira dubu ɗari takwas wato kusan naira miliyan guda ya ƙara ma shi Alhaji Yusuf a kan wannan gida. Bari mu fara da jin ta bakin Alhaji Bala mai auduga wanda shi ya jagoranci wannan sulhu da aka yi. Sunana Bala Abdullahi mai auduga, barayan jarman Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kama wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci lallai lokacin da na ji a ah, program ɗinka ah, wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau domin ina cike da sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho ah, harka ce da ta shafe ni a zumunce a mutunce da kuma a al'adance na farko dai shine shi mai girma jarman bauchi a babban wanmu ne shi mai girma a marigayi a sila mai taba shi ma babban wanmu ne wannan yaro nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan 'ya'yanmu akwai zumunta mai karfi na auratayya da 'yan uwantaka tsakaninmu so wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawan iyayen ƙasa muka tabbatar da cewar mun yi wannan matsala muka gane cewar shi yaro nuru ya ɗan yi aikin yaranta akwai abubuwa da yawa wanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure wanda dole muka kira shi muka zauna da shi kuma hakika kamar yadda kowa jiya ambata ya gane kuskurensa kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana al'amura sun daidaita kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa kuma hakika mu godiya ta musamman ma duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima musamman shi mai girma jaruman bauchi da irin haƙuri da juriyan da ya ɗauka akan wannan al'amari da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka da kuma gidan rediyon amurka da kai abdulhab da jagororin wannan shiri allah ubangiji ya saka da alheri Shi ma Nura Suleiman ya yi magana a wurin wannan sulhun. Sunana Alhaji Nuruddin Suleiman. abin da ke tafi da ni akwai program inda muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan sojin baya bisa a matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma tuntun da suka taso to allah cikin ikonsa allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar gudumawa na wa'insu mutane na musamman a cikin wa'annan al'amari wa'in da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ina godiya wa musamman a sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin bauchi da ruwan suleiman adamu bisa kokari da haƙuri da ya yi bisa warwar wannan al'amari ina masa godiya Allah ya saka masa alheri Allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa ina godiya wa Alhaji Bala mai auduga wanda ya shigo cikin abin ya yi dukan kokarin da ya kamata yi aka zo aka kawo ga wannan masalaha aka samu sulhu a wannan ina godiya wa baradan tafawa balewa honorable uh, Alhaji Salisu Ahmed Barau bisa dukkan kokari tun daga farko a wannan al'amari har zuwa aka zo ga wannan matsayi ina godiya wa shi kansa muhammad garba noma bisa dukkan juriya da hakuri da ya yi akan waɗannan al'amura har aka zo ga wannan ina godiya wa dukkan wanda suka ba da gudumawa zahiri da baɗili kuma gidan radio america ina muku godiya allah ya sanya alheri musamman kai abdulhab na san kokarin da kai ta yi da kuma halin da aka samu kai har aka zo ga wannan matsayi ina ma addu'an allah ubangiji ya kara ɗaukaka kuma allah ya sa a gama lafiya dukkan wanda abun nan ya shafa kuma na ba shi hakuri a dukkan matakai da kuma fatan kyakkyawan alheri gaba duk wa'annan mutane daga iyaye na sai yan uwa na sai yayuna kuma wannan al'amari ba zai taɓa komai ba da ikon Allah za a ci gaba da yin dukkan zumunci da mutunci ga dukkan abin da ya shafa na gode Allah ya saka da alheri ta yana kuka bi kuka cimma wannan samun warware wannan takaddamar a bayan yin wa'annan program iyayen ƙasa sun ji wa'annan program kuma allah cikin ikonsa sun shiga cikin maganganun yadda suka taka muhimmiyar rawa na tsawon lokaci shi kuma a babban yayanmu alhaji bala mai auduga shi ma ya shigo ya ba da nasa dukkan gudumawa wanda aka yi zama da dukkan bangarori na farko aka yafi juna aka zauna aka yafi juna bisa wa'annan abubuwa kuma aka yi alkawarin zama na amana da mutuntawa wa'annan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da aka bi aka warware wa'annan matsaloli shi jirman bauchi alhaji garba hannun noma shine kusan wanda ke da kake ganin cewa kenan yaya matsayinsa da kuma taya kuka cimma samun sulhu ku da shi ah, <clears throat> shi ya taka muhimmiyar rawa domin ya nuna matsayi na uba domin ah, tashin farko yana daga cikin wanda ya zo aka zauna da shi ya ba da lokacin shi duk da tashi ɗin ke da shi aka zauna aka yi sulhu kuma ya yi maganganu irin na iyaye kuma ya yi dukkan gudumawa da lokacinsa da dukiyansa da dukkan kokarinsa kuma bayan wannan ma ya ba da shawarwari a wa'insu abubuwa wanda ma ba su shafi wannan abu ba so domin aka babu abin da za mu ce masa gaba ɗaya mu sai mu yi godiya da dukkan abin da ya faru a wannan lokaci da kuma dukkan irin guduma wanda ya bayar wanda yake wallahi ba zai misaltu to kamar shi wanda yake aka da shi da gidan nan ina matsayinsa an samar masa da wani wuri ne ko kuma dai an ba shi kuɗi ne a wanda aka da shi daga gida matsayinsa shine an canja mai gida an kuma samu fahimta an ba shi wani kuɗi aka ba shi gida kuma ya aminta saboda shi ma biya da shi da iyalansa bisa wannan haƙuri da suka yi ta yi bisa wannan fitintunin da ya zo wanda ba san da shi ba har Allah ya sa aka wannan matsayi shi ma malam Yusuf an ƙare dukkan maganganu ta fahimta ta kuma zumunta kuma ina masa godiya da shi da wakilansa kamar su Rabi Jibiya da waɗansu wanda ba zan iya tuna sunansu. Allah ya kyauta. Masu sauraro har yanzu muna bin kadin mutanen ƙauyen Zirami da ke yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya a jihar Bauchi, waɗanda suke zargin alƙali Sani Musa da laifin ci musu mutunci. A kasance tare da mu a shiri na gaba.